barkanmu da wannan lokaci a wannan rana ta litinin wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan takwas shekara ta da ashirin da hudu sunana aliyu muhammad gani da sabon gundumi wanda ake kira sabon gundumi sai dai sabon gundumi wasu suna cawai a daina cewa sabon gundumi to amma dai yanzu za mu ji za mu tattauna da sabon gundumi mu ji ina ma sabon gundumi ya samu asalin wannan sunan sannan sabon gundumi dan ina ne yaushe ya fara dambe a takaice sabon gurmi ka ka kalli masu kula kamar na ga jikin ka da sanyi ne ni ba na so in kira dan dambe ga jikin sai wannan kujerar wanda ga na irin wannan kujerar fa namiji ne ba eh na son in kira dan dambe in gan shi yayi wani lakwas kamar kamar budurwa sabon gurmi kai wa masu kallo ka kalli kyamara kai wa masu kallo gaisuwa to assalamu alaikum kowa jamus da gurin hada da kudu ina ma kowa fatan alheri kuma kowa ya daɗin shi sabon gundumi a takaice wane ne sabon gundumi me tarihin sabon gundumi a cikin minti daya sabon gundumi dan ina ne dan wata jiha ne ya ake sabon gundumi ya fara dambe shekarun sabon gundumi na sabon gundumi ko kuma gundumi sabon gundumi ai kai ne ba gundumi ta ne sabon gundumi kai kenan sabon gundumi ne asali na ne gaskiya ba wai dan kyau bane dan ba kyau aka haife ni ba dan ina ne ni dan Maiduguri ne dan Maiduguri to ya aka ya aka dawo kyau ko kuma har yanzu dai iyayen ka suna Maiduguri kebi duk ga kowa nawa yana kebi wannan abin da ya samu koma can kawai irin sana'a ka san mutum mai kamun kifi yadda yake hmm. amma mahaifa na da duk wani komai na waɗan kebi ne kowa duk kebi ne daga za ku koma maiduguri saboda sana'an kamun kifi ko eh. saboda maiduguri ma akwai kogi akwai babba ma cikin doron baza haka ne to amma a ce ba aka haife ka a maiduguri aka haife ka a cikin maiduguri aka haife ni cikin doron baza cikin doron baza ka tashi ka girma nan na tashi na girma amma kebe da dai na yi wani wayo ce daga baya daga baya bayan kayi wayo ne ka dawo kebe kuma iyayenka ne suka dawo kebe a'a iyaye na suka dawo kebe sanadiyar wannan rigimar da aka ɗanyi can na boko haram eh amma to ni tun ka in a fara rigimar na koma can da zama haka ne sabon gundumi shi ana ce baka sabon gundumi sabon gundumi din nan wai shekarun ka nawa a duniya gaba daya 21 21 na'am to ya aka ka samu suna sabon gundumi sunan sabon gundumi akwai lokaci wani lokaci da hmm. ibadan hmm. muna tare da wani yaro ana ce mai autan bahagon buma hmm. nima kuma ana ce mai autan bahagon buma don duk yaran bahagon buma ne to kowa ana mai kiɗin na iri ɗaya ne iri ɗaya ne mu kusa na ga a to ai gwanda na canza suna saboda ba a gane mu wayan kawai da suna ɗaya ke kira hmm. sai na ce to zan koma wannan saboda na ga gundumi ne dan cikin garin mai gidanmu ne tare hmm. suke dan hmm. cikin buma ne to mai gidanmu kuma buma ne yake shi ma shi ya sa kawai na canza wannan suna saboda na ga nan jamus ana kiɗin duk wani gwani nan ma ana yi sai mu ga mawaƙan ma tashi ma a yanayin yakin da bai kamata a ce ba a kiɗin a ko'ina ba sai an manta da sunansa an manta da shi to shi ne kuma a zama maka tarihin gundumi yawa bai kamata kuma gundumi mayaki ne Yawwa to ni kuma dalilin da yasa ba wai don wani abu bane dalilin da yasa kawai na sa sunan kenan haka ne saboda na ga a majamus kidi a mako da kidi kowa na su. jamus in aka taɓo mamman eh. kudu kuma a taɓo jafaru Yawwa ko ko ko dan cana Yawwa to kaga mu kuma za a iya kiran garba a kira balan bako shi za a ce gundumin dan amma ba kowane mawaƙi za ka ji ya kai ka yayi mm. waka shi ba haka ne to kuma shi muka ga ai ah, abin da ya sa yakin da ya a baya to ai bai kamata a ce an manta da shi ba tun da wayannan ma su ma ai ba su amanta da su ba sabon gundumi duk dan dambe zaka ga akwai dalilin da ya sa ya fara dambe wani dan damben ka ga hangen kuɗi yake kuɗin da ake samu a harkar ya sa ya tsunduma dambe wani kuma dan damben zaka ga a jarinta da yake gani a cikin harkar ta sa ya shiga dambe wani kuma zaka ga kila wani abokinsa aka buge ya sa daga nan ya fara dambe wani kuma ma budurwa ce take sa sai ya fara dambe sabon gudun ya sa ya fara dambe gaskiya mai gina ana kawai dai abin ya zama gado ne hmm. mun tashi cikin unguwa unguwa mun ga ana yi to mu ma in ma kana cikin garuruwan da muke in kana dambe wani kani naka ko yayan kana yi kai ba ka yi a cikin gidan ma wani za a iya ma wani irin ma kallo ana aiko waje ka je za ga mutane wasu ma suna matsoraci ne kai ga ka da yan nan da amma yaya ba ka yi hmm. ga ma amma ga kanan ka yana yi kuma kayi garan ta to ne zai sa fasa ai kawai ai hmm. kai ba wani abu da ya sa ka kafa kashe ka fada nama ba kuɗi ba ne ba sha'awan ai akwai waɗanda ga su a jihar Kebbi amma za ga kuma ba sa dambe eh akwai su da yawa wannan akwai waɗanda ma za su gadi damben har ta ko ina amma ba su yi saboda ba sa ra'ayin shi amma kawai ni ra'ayi ne kawai na kawai eh ka abin bayar da ƙura sabon gundumi ne asalin sunan sabon gundumi asalin sunan sabon hmm, gundumi kai din kenan ba awwal awwalu hmm. aw awwal awwal musa na'am to awwal musa wanda aka fi saninsa da sabon gundumi a dangi ko uwa ko kai ko uba ko kanin uba ko dan uwan uba ko dan uwan uwa abinda nake so in nuna maka dai dan buga da ta kai dan na ne wajen ma ta ko ina na gari to ba wajen uwa ba wajen uba ba to a wajen uba ta ina ka gaji dambe a wajen uba uba ba na dan ke ne dan cikin koko base hmm. sama na ji hmm. nan cikin garin yake hmm. mahaifiyata kuma cikin garin nan wani gari nan ƙauyen banza mai da hini nan take to kaga ko ai dole mun ga da dambe eh amma mahaifinka yi dambe mahaifi na bai rawa ban shi da yayi baban shi yayi kakanka kenan kanin ya yi dambe ko wan mahaifiya yayi duka sun yi dambe duk sun yi eh, za ka iya gaya mana wane ne kanin mahaifinka ko kanin ko wanda fi mahaifinka wanda za mu iya sanin sakila kace shi ne a harkar dambe a ah, akwai su da yawa eh misali wanda sunan sai ta kawo misali ne kamar aka ce garba takalafe kowa ya san shi kamar aka ce gundumi kowa ya san shi in aka ce ga na dai jarumai da yawa a da wanda suka yaki yaƙi a harkar dambe audun tunga hmm. audun tunga audun tunga shi ne mahaifin babanka shi dai dan uwan da babana ne amma ba mahaifin shi ba ne na'am dan uwan shi ne eh. amma wanda aibu babana shi gaskiya sunan na dandami ban ma kawo shi don saboda ni ko da aka haife na ya daina dambe amma ina bin tarihin kuma ina samu kaɗan kaɗan ina hmm. jin da yadda aka yi akwai lokacin da aka wayi gari aka ce ka cire wannan suya na sabon gundumi daga shugabannin gurmada cewa ka cire Mene ne dalilin da yasa aka ce ka cire wannan sunan na sabon gundumi bayan a jamus akwai mamman autan mamman akwai bahagon autan mamman akwai gashinan gashinan mamman mamman mamman da yawa eh akwai kudu kuma akwai shagon jafar zaka kaza gashinan gashinan kai me yasa aka ce ka cire wannan suna to sai ce wai sunan bai kamata ba saboda kudu ba a yi sabon jafaru ba jamus ba a yi sabon mamman ba eh. to ni kuma ai duk ba da wannan dalilin ne yasa na sa sunan ba hmm. abin da yasa na sa sunan saboda na ga duk kowanne waje ana kiɗi na zan da basu ma kai shi gundumin yaƙi ba hmm. amma shi sai kamar an manta da shi me yasa baka tunanin ka sa shagon gundumi ba ko kuma ka sa autan gundumi ko dan bahagon gundumi ko kuma eh, a ce guguwar gundumi me yasa duk akwai wannan sunan na da me yasa baka kai tunanin ka sa wannan sunan ba sai ka sa sabon gundumi gaba daya kama wato akwai wani gundumin kenan ga wani sabon gundumi nan gundumi wancan ya bace ga wani sabon sanan ya fito eh akwai dalilin haka to ne wanda dalili ne dalili gundumi ne ba ka tabbaka taba ne an ce shagon gundumi ko autan gundumi ko wagon gundumi ba hmm. sai dai umaru shi ma kan shi umaru ne sunan amma akwai kuma umaru shi akwai ne hmm. da akwai su kuma duk yan gari ɗaya ne har shi wannan mm. duk gari ɗaya ne shi yasa kawai ni ma ban yadda na fito ya yi shagon heba ko autan he ko wani waye da an daina maka kiɗan sabon gundumi sai aka koma maka kiɗan bahagon bumanka ya aka yi kuma aka dawo ana ce maka sabon gundumi sun aminta ne su su gabanni ko kuma dai ba aminta suka ba kawai da ka dai ci gaba da amsa wannan sunan ne wallahi kawai ni ne sun ce in canza kuma na yi magana suna canza da ma na canza sunan ma da aka ga ya ma sunan ne kamar bai ma dace ba jama'a suna magana kawai sai shi aka kawai ana mai da kiɗin kawai aka ma mai da kiɗin nashi gaba da ana yin kiɗin na raman ni abin da na so rama kawai kiɗin shi ya dinga tashi hmm. ba wai a ce an manta da shi ba kishin gundumin ne ya sa yawa na'am ni kawai kishi ne na sa a ce an manta da shi kuma dai a yanayin yakin da ya kamata a ce an manta da shi a gurma da ba hmm. dan ga zagar nan da wuya yanzu ka ji gidan dambe ɗaya biyu uku ba a yi dambe ba a ɗauko kiɗin ba duk dan damben ma ana son ya tashi ya ji kiɗi hmm. ya yi damben da gaske to an taɓo mara gari garba takala garba ko a mai kiɗin balan bako shi ko zama hmm. amma da wuya ka ji an yi mai kiɗin gundumi sai yan cikin garin su ya ka ji ana musu kiɗin ko su an sani shi yasa ne kuma na ga wannan to ya kamata a ce ai ko ina da kidin shi ko ina aka je a yanayin yakin da bai kamata a ce an manta da shi ba hmm. don nima ina kishin wannan sunan sosai shi yasa eh, akwai kana dambe sabon gundumi kuma na san bakin gwargwado ka kai shekara kamar da kuɗa haihuwar ka kai shekara ashirin da wani abu da shigar ka dambe shekarar ka nawa gaskiya na ɗan daɗe don zan iya kai bakwai in nan ko takwas ko goma kana bi ma ban fi su ba zuwa yanzu a bangaren jamus bari mu fara da bangaren jamus zuwa yanzu a bangaren jamus wane ne kake da fushinsa kake jin cewa na ce fushi ba ina nufin haushi ba eh, waye kake da zuciyar ka kai dan baka buge shi wanda shi ya tsaya maka a rai wanda nake sai in buge eh. shi wanda nake so in buge yanzu gaskiya a yanzu cikin jamus kawai sai ta hada don wanda ya buge na san ban rama na ba mutum ɗaya ne to alasan shi kaɗai ne na sai ya buge ni ban rama ba hmm. ko shi kuma in za mu idan biya mun kisa biyu bai yadda duka na sauka a jikina a hmm. jikin shi sai dai ni na shi ya sauka jikina hmm. amma in zai ɗaya ko shi ai ba zai na fahimce ka dai alasan ne kake da kake da zuciyar don ba ta ƙara haɗa ka da shi ƙwarai shi ne in yanzu ma in yanzu ma za ta haɗa jilacin hira ita ramadan kun taɓa dambe da shi gaskiya ba mu taɓa ba amma dai na taɓa kama shi ya baka dambe bai bani ba yanzu baka burin a ce kayi dambe da ramadan ganin cewa sunan ramadan ya faɗa ga akan sunan sunan alhassan gaskiya haka ne kowaye yana son ya ce an ce ya buga dambe da shi saboda inda allah ya kai shi hmm. shi ma na kwatance in ya yi dambe da shi ko da abin da ya yi ba, hmm. shi ma a je a rama hmm. ba wai don wani abu ko haushi kawai ne yanayin sau nawa ka taba kama ramadan gaskiya so biyu ka taba kama ramadan a dambe duk kuma bai baka dambe ba bai ba ni ba gaskiya a bangaren kudu fa waye kake da fushin zuciya fushin wato in ce zuciya na ku haɗu da shi a dambe ko da gaskiya mutum ɗaya ne shi ma ina jira shi da shi da ya buge ni a damben sarautar nan ban ba. wane ne sha'aban sha'aban na'am shi kaɗai ne kawai nake shi sha'aban kisa kisa nawa ya maka kisa ɗaya mun a damben gasa haka ne shi ne kawai kuna damba da kun taɓa yin damba da bahagur ramadan eh mun taɓa damba da shi can neja makwa hmm. a mutum da ya zo kano bakwai ku dan ba tun da ya zo kano dan lije da kai shi hada amma bai yadda an yi ba hmm. amma ni har na daura hannu na shi ne mutunci kuke kai ba wani zancen mutunci mutunci daya abu ga samu ne mutunci hmm. da yawa zaka ga sabon gundumi wasu yan damban zaka ga an buge su suna jin fushi amma wasu yan damban kuma zaka ga an buge su zaka ga ba su damu ma saboda sun san neman abinci ne bari an baka misali da bahagon mai da kwasara za ga bahagun mai takwasu man an buge za ga ya tashi na ta dariya sai yana wasan sa amma wasu yan damben kuma a cikin yan dambe kudu din da arewa da gurma din za ga an buge su kuka suke me yake kawo haka to rashin haƙuri na kawo haka tunda kana yi kuma ba ita ba ranar ka fara dambe ba kuma ranar ba rana aka fara buge ka ba da an mai kisa da ai bai kamata a ce ka nuna ranka ya ɓaci mutum da gobe kai ma kana sa ranka rama hmm. amma in kana sa fushi a duk wanda kake dambe da shi ka ka sa fushi fushi karama karama to sai dai Allah ya dora shi a kanka amma in ka maida ta ba komai ba zai yi Allah ya ji tausan ka ma hmm. ya sa karama ko da ci haka ne yanzu banda alhasan a Jamus banda Sha'aban a Kudu waye kuma wanda ya maka kisa wanda ba karama ba a yan dambe gaskiya babu duk wanda bige ka karama na rama mutum wannan corona corona corona ta buge ka ba karama ba corona ta buge ni nan garin Abuja hmm. kuma har yanzu ba karama ba har yanzu ba rama ba gaskiya ta ƙara hada ka da shi bayan wannan buge da ya maka ta ƙara hada mu amma bai yadda an yi ba hmm. ni kuma ban takure shi ba hmm. na haka mun baya sai ni kuma na mantar da shi Dan dole daman sai ka yi samu wanda za ka bambanci sa ba wai dan kana tsoron shi ba ko don ya ƙi yadda a ƙara damban amma an ƙara zai yi karama a dambe waye wanda ka taɓa bugewa bangaren arewa da kuma kudu wanda ka taɓa buge shi wanda har yanzu kana jin tausayinsa kana ganin ka kai masa mugun kisa wane ne shi gaskiya akwai da dama don ban ma san ina ce ma ga ma waɗansu abin ma zai yawa don ban san su ba saura ba gaskiya hmm. amma waɗansu idan iya kawo su amma saura ya gaskiya kamar mutum nawa ne mutum samun mutum biyu a jamus mutum biyu akwai wannan ko da shi wannan ba a batun saboda shi kawai dai muna dan banne amma ba wai dai yana imin ba wani yaro wani bahagwan dan ali hmm. shi wannan dan ba mai muna damben ba shi gaskiya shi ina tausaya mai hmm, ka ta buge shi na mai kisa biyu ɗaya hmm. eh, amma gaskiya ita ce na tausaya mai akan kowace hmm. sannan kuma sai wa wannan akwai wani wannan autan shagon basiru da wannan bago autan mamman din don shi dai kan hansa ya yi bago autan mamman don ya ƙi yadda ma a tsara to ba kudu fa kudu mutum biyu to ai da ai akwai wannan yashi wannan bahagon biyu bahagon biyu sama'ila eh. hmm. da kuma wannan yashi wannan dan halifa dan hmm, halifa dan halifa shagon alibu eh. shi kadai mai gaskiya su ne to eh, sabon gundumi na san kamar yadda ka buge kake tausaya kai kuma wanne kisa aka yi maka wanda aka sumar da kai wanda ka dinga jin kiɗa a sama gaskiya wadda wannan alasan yamin nan garin hmm. don shi kaɗai ne ma ya fara buge na nan ma garin ba ma nan garin ba inda nan ne nan kano ko abuja ko katsina hmm. shi kaɗai ne gaskiya shi ne kisan da yi maka wanda aka yi maka a tarihin ka na dambe gaskiya shi kadai ne ya taɓa mun irin wannan kisan a tarihin ka na dambe tun tarihin dambe na hmm. ba a taba mun taɓa in ba shi ba eh abu na ƙarshe sabon gwandumi na san akwai masu gidajen ku bangaren kudu ka ko ina ko yan dambe kuna da masoya eh. kudu arewa da kuma gurmada wani sabo za ka miƙawa Wasu gidajenku to abin da zan ce kowa ina mai fatan alheri kuma su ci gaba da taya mu da addu'a akan inda suka tsaya don ba zuwa za su yi ba suna nan suna yi har gobe har jibi hmm. kowa da kowa na fatan alheri ba karami ba babba ba mace ba namiji kowa ina gaida shi to masu kallo sabon gundumi kenan wanda aka fi sani da sunansa na ainihin awal a wannan tattauna ta muke tattaunawa da shi a wannan shirin namu na mu tattauna sabon gundumi sabon gundumi na da iyali gaskiya ba na da mata yaushe sabon gundumi ke shirin angwancewa to kazan aure makaddari ne daga Allah duk lokacin da zai zo in yi na shiri hmm. akwai amarya tana nan tana jira ko kuma dai bata ma zo ba tukunna gaskiya ta zo amma ta jaye eh, ta zo ta jaye amma ana sa rai za a ƙare yi hmm. amma da ita din ita wannan gaskiya Allah ya nufa a wani gari take a can mai Maiduguri nan take a can can Maiduguri take to wacce aka wacce za a ƙare da ta amma mai Maiduguri ne ko a kebi a gaskiya yanzu kebi zan yi aure hmm. saboda yanzu kowa na waya yana kebi hmm. kowa na waya yana mai Maiduguri sai dai ka je yawo kawai a gari gari babanmu yana can wajen aikin shi har yanzu amma ni ina zuwa duk wani lokaci ba wai daɗewa ban shekara ɗaya ban je can ba in ba ma yanzu ba yanzu ne ma nake dan daɗewa ban je ba sabon gundumi abu na ƙarshe mai wani kalar abinci sabon gundumi ya fi sha'awa kai abinci kasan eh, wani za a gan shi tuwo wani shinkafa wani masa wani kalar abinci sabon gundumi ya fi sha'awa to ni ga sani tuwon ne na fitawa a ne kai iyaka wannan ne ka san kushi an saba tun ana ƙanana hmm. biski tuwon biski na maiduguri kenan eh. to masu kallo karshen wannan tattauna tamu kenan da awwal sabon gundumi a wannan tattauna tamu idan lokaci ya sake bamu dama za mu kara nemo sabon gundumi a wannan zaure namu domin mu dora daga inda muka tsaya masu kallo kamar yadda kuke kallon 'yan damben nan ga masu taimaka musu hanya abu da take ga wanda yake so ya taimaka 'yan dambe bangaren kudu arewa da kuma gurma dan matsakallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh